sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu tsaron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalar da kuma niya a kuma ana iya samun mu alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. Su ko masu auren kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu ware Assalamu alaikum yanzu dai Ladan Ibrahim a yau ne kuma tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin muke farin cikin jan ragaman shirin da wannan hansi Bayan labaran duniya za ku ji yadda wasu bayan Allah suka yi hasarar rayukansu sakamakon wani hatsarin mota da ya faru a tsakanin Bauchi da Jos. Sai kuma maimaitawan shirin gaskiya watan shirin ciki ga gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kana muna dauke da shirin jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba. sai kuma sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Wani babban jami'in leƙen asirin Amurka ya faɗa a jiya talata cewa shugaba Donald Trump mai bashi wani takamaiman umarnin ɗaukar mataki a akan yiwuwar katsalandar da rasha za ta iya yi a zaɓukan 'yan majalisu cikin wannan shekarar 2018 ba gajin yadda moscow din ta aikata a zaɓen shugaban ƙasa a shekarar 2016 da zammar taimakawa trump ya lashe zaɓe daraktan hukumar leƙen asirin na'urori da kuma hukumar kare muradun yanar gizo na amurka admiral mike rogers ya faɗa wa wakilai na majalisar dattawa cewa ba a bashi wani umarni na ɗaukan ƙarin matakai da ya wuce irin ikon da yake da shi a yanzu ba ya ce ya ɗauki matakan da suke ƙarƙashin ikonsa yana ƙoƙarin kuma toshe duk wata ƙafa da za a iya amfani da ita domin cutar da amurka in ji rogers a lokacin da yake faɗawa a lokacin da yake ba da bahasi ga kwamitin ayyukan soji a majalisar dattawa ya ce ba a bashi wani ƙarin iko ba rogers ya ce ya yi imanin cewa shugaban rasha vladimir putin ya ɗauka a rasa cewa babu wani mummunan sakamakon da zai iya fuskanta don ya yi katsalanda a zaben amurka saboda haka zai ci gaba da irin waɗannan katsalandan admiral rogers ya ce ba mu ɗauki matakan da suka wadatar ba wajen takalar wannan batun ba. a halin da ake ciki kuma wata daraktan yada labaran shugaban amurka donald trump mai suna hope hicks wadda ta jima tana aiki tare da shi a jiya talata ta bayyana gaban kwamitin majalisa mai binciken alakar kwamitin yakin neman zaben trump da shugaban da kasar rasha sai dai ta ki ba da amsar wasu tambayoyi da 'yan majalisar suka yi mata akan aikinta na tsawon watanni goma sha uku a fadar white house kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na majalisar dattawan ya gana da hicks a asirce wace da farko take aiki tare da iyalan trump a matsayin jami'an hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawun 'yar trump ivanka trump domin tallatar da kasuwancin ta tastira kafin daga bisani ta shiga kwamitin yakin neman zaben trump wanda ya yi nasarar lashe zaɓe kafin fara sauraren bahasin dan majalisa Christy Ward da jam'iyyar Republican daga jihar Utah ya faɗa wa manema labarai cewa Hicks za ta ƙi amsa wasu tambayoyi akan aikinta na White House. An kwashe sa'o'i da dama wurin saurarinta, amma ba iya gadi tambayoyin da Hicks take niyyar ba da amsa ba. Rasha ta fara aiwatar da shirinta na tsagaita wuta domin gudanar da ayyukan jin kai a yankin guta na ƙasar Siriya a jiya talata. amma wani sabon fada ya kaure a yankin kada kuma babu alaman farin kaya na ficewa daga yankin da aka kewaye ko isar da kayan jin akalla farin kaya guda shida aka kashe a cikin wani a cikin wuri guda da rasha ta tsaga tautan bisa umarni da shugaban rasha vladimir putin ya bayar na dakatar da kai farmaki a yankin da ke hannun 'yan tawayen kuma a ba farin kaya damar ficewa daga yankin mai fama da tashin hankali da ke kusa da babban birnin siriya damascus babu wani farin kaya da aka ga yana ficewa a wani shinge da gwamnatin siriya ta kafa a yankin da ake gwabza yakin a wani wuri da aka ajiye hotunan putin da shugaban siriya mashar al-assad a kusa da juna ana sauran waɗannan labarai ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc rundunar sojojin amurka a nahiyar afirka ta ce ta kashe mayakan alshabab guda biyu kana ta raunata wasu a wani farmaki ta sama da ta kai a kudancin somaliya rundunar da ake kira africom a takaice ta ce ta kai farmaki a wato na saman ne a ranar litinin a kusa da garin jilib da ke tsakiyar yankin jubba wannan shine farmaki na hudu da somaliya da aka kai a somaliya wanda rundunar sojan amurka ne suka kai a cikin wannan shekaran a baya sojojin sun kai farmaki a kan alshabab a wato ranaku na biyu ga watan janairu da kuma 18 da 19 na wannan watan fabrairun a halin da ake ciki kuma mayakan alshabab guda goma ne suka gudu daga wuri da ake gyara su a garin garo a daren lahadi a cewar jami'an tsaro suna faɗa wa sashen somaliyanci na muryar amurka mutanen sun gudu ne da misalin karfe 8 na dare agogon kasar yayin da 'yan ta'addan suka haura katanga suka silale cikin duhu a cewar majiyar jabaya a yankin portland sun ki magana da 'yan jarida a kan gudun waɗannan mutanen amma majiyar ta faɗa wa sashen somaliya na muryar amurka cewa shugaban yankin da ake kira abdulwale muhammad ali gas ya ba da umarni a gudanar da bincike labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka yadda muka ce a gabatarwa an yi wani hatsarin mota a kan hanyar tsakanin bauchi da jos kuma ya yi dalilin mutuwar mutane bakwai kamar yadda wannan jami'i na kiyaye hadura na ƙasa ya yi wa wakilin sashen hausa abdulwahab muhammad ƙarin bayani to ni ne magana da kai sunana ni mai suna rc root commander nt ina magana a madadin unit commander na federal safety toro david atokolo edibo hasarin ya faru kamar karfe hudu na safiya a daidai fanshanu wajen checkpoint sakanin wata tanka ta fito daga Jos, tankan mai da mai a ciki. Eh. Da wata Mercedes Benz 911 tana ɗauki da su shanu da kuma rago a ciki. Da aka kayo wurin checkpoint, abinda muka gani a kasa shine wanda ya ɗibo awakai ya shigo checkpoint ya dan wuce checkpoint din suka bashi hanya yana kan shigowa wurin barricade din mm. yana kan fitowa sauran kusa ya fito duka daga wurin checkpoint to anan ne inda abin ya faru tsakaninsa da mai trailer da ya fito mai tanka da ya fito daga jos to nan sai suka yaran gama a wurin a cikin motar kuma muka samo mai awakan yana da shanu guda talatin da ɗaya da kuma raguna guda biyar a ciki dan shi mai tanka kuma yana ɗauke da mai to anan suka haɗu nan suka suka fada a wurin sai motar suka ansa wuta kamu mu mu shigo wurin a karfe hudun kama a kira mu duk ko ina a wurin duk wuta ne sojoji ma suka guji wurin motoci ma ba wucewa nan motocin suka kafe suka rufe hanya kam ba shiga ba fita zuwa bauchi ba zuwa jos mutane nawa ne suka rasa rayukansu a wannan sanadiyar a cikin hasarin mutum bakwai suka rasu duk maza duk sun kone ma sun kone ne ma sun kone ba magana ma mutu haka ba an kone ne a wurin ba za ka iya gane waye waye a cikin su ba a cikin motan da ta dauko wannan dabbobin ne ko kuma eh a cikin motan dabbobin mutanen da suke cikin motan dabbobin bakwai a cikin sun rasu To shi na tankan fa? Na tankan ba mu samu kowa cikin tankan ba. A tunaninmu muna ga kaman abin ya faru suka fita suka gudu saboda ya faru dai checkpoint suna tsoro ko watakila sojoji za su mm. auko musu da wani abu. Eh, ba mu gan ko a cikin su ba amma kuma ba mu gan alama cewa a ko ɗaya a cikin zuman da ya jakata ba saboda da akwai jakata a ciki da mun samu shi a makale a mota. Babu wanda ya tsira ne daga hatsarin kaman. Eh a cikin abinci bakwai suka rasu. Mhm. Biyu a ciki sun tsira an dibe su an kawo su General Hospital na Toro. Eh sannan kuma suka dawo aka zo a sake bincika motan bayan da wutan tankan ta ɗan ragu sannan aka ja aka ɗibo gawakin wayannan guda bakwai da suka gasu a wurin. Eh, Don duk dabbobin talatin da ɗayan da mm. raguna guda biyar ɗin kaf mm. su ma sun kone. Kaman ‘yan uwan wayannan mutane da suka kone ɗin nan yaya kun iya kaiwa gare su kuwa? Yanwa eh, daga baya bayan da aka je aka yi abin nan can kamun a clearing hanya. Haka. yanwanin su suka taho yanwanin wanda suka rasu daga baya suka fito daga duku eh daga gombe state a duku suka zo suka zo aka je ama mamacin janaiza dukansu babban aka ja kamar janaiza. Ga kai ga da To, Ubangiji Allah ya ƙara karewa, kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifai. Amma duniya akwai ma'azinta to duniya akwai matalauta to ka a sannu. Amma kutuna cikin ma'azinta to kutuna akwai matalauta. kutuna cikin matalauta to ku sani akwai ma'azinta. talakan cikin ma'azurta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kanan sawa ya gode Allah bayan yin alheri shi ne talakan cikin ma'azarta. mai arziki cikin matalauta riga sabi da malam. idan gari ya waye ya je shigon kuma aiki ya yi aiki su in ya tashi in ya santaro ko sisi ko ya sa To Allah ji kan dan maraya. <clears throat> Har yanzu dai kar a shagala ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga kuma shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A makon da ya shige muka muku alkawarin neman jin ta bakin hukumar DSS wadda wasu jami'anta suka bindige suka kashe wani magidanci mai suna Muhammad Inuwa mai kaji na unguwar Gayawa da ke karamar hukumar Ungogo a jihar Kano. Kamar yadda aka ji a shirin na baya, a bayan da marigayi Muhammadu Inuwa ya rasu a asibiti, an tafi da 'ya'yansa guda biyu da suka kai shi asibitin zuwa ofishin hukumar dss da ke nan kano inda daga bisani suka rike guda akan wai yana da wata alaka da boko haram to a yau muna tafi da labari mai daɗi kan wani ɓangare na wannan lamari wato yadda gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduji da kansa ya karɓo abubakar muhammad inuwa kamar yadda ya alkawari har kuma ya koma gida to sai dai kuma har yanzu babu wanda ya yi musu maganar mahaifinsu da aka kashe wanda aka bayyana musu cewar bisa kuskure ne ko da kuwa bisa kuskure din ne marigaya muhammad inuwa mai kaji gayawa yana da iyalai masu yawa waɗanda dukkansu a kansa suka dogara domin ci da sha da sutura na yau da kullum za mu waiwayi maganar amma bari mu faro da matar marigayin da kuma sako musu ɗa da aka yi sunana maryam muhammad inuwa ya zuwa yanzu me ake ciki dangane da yaran ki abubakar abubakar ya dawo gida gashi nan mun je gwamna ya aiko muka je mu da ke da kuka da ni da mai gari da nan makocin nan namu na nan gayawa muka je da shi ya ba mu shi muka taho ne ba ni abu aka ce mun ba dangane da shi batun yaron naki daga can gidan gwamnati aka baku shi kuka taho da shi ko kuma ya gwamna ne ya karɓo shi ya ba mu shi muka taho yadda ya alkawarta ba kwarai kan hannun sa ya aiko ya ce insha Allah za a je shi ko ya kawo shi ko ya aiko mu je mu taho da shi kuma haka din aka yi ya aiko muka je ya ba mu shi muka taho gida ne masa godiya shi ma abubakar ya yi mana bayanin yadda aka yi har aka ce an kama shi da dalilan da aka bayyana masa har izuwa ga yadda gwamna ganduje ya karɓo shi daga hannun hukumar ta dss da farko ga mun cikakken sunanka abubakar muhammad inuwa mm, kuma kai ne ni ne mutumin da aka kashe mai mahaifinsa mutane suka kama shi mm. ba tare da ya ka telefon komai ba mm. amma daga baya a lokacin da abin ya faru su sun ce suna zargin ka ne da misali alaka da wani mai laifi da suke eh, nema misali me ya faru tun daga ranar da kuka je asibiti eh mu daga ranar da muka je asibiti sun ce mu je eh, da shugaban su ya zo to sai yake cewa mu zo za a taimaka mana kuskuren aiki ne mu yi haƙuri suna ta ba mu kuskuren aiki ne me kuskuren aiki ne harbin da suka yi hmm. mu yi haƙuri sai nake ce mai yalla bai a mana adalci sai ke cewa za a mana adalci da suka je aka aje gawa likita ya zo sai suka juya za su tafi da suka juya za su tafi sai muka fito muka zo sai nake daukar lambar motar su nake daukar lambar motar su to saboda ba mu san ko soya ba a lokacin to amma to ni ba sani suna kallo na ko ba sa kallo na daga baya sai suka zo suka samu a mota za su kai mu gidansu mu je mu kwana da safe za a zo asiran mahaifin mu sai ki taba kwanta mana da hankali har su za a zo mahaifin mu kuma daga bisani da muka zo gidan nasu har misalin sha biyu sun ba mu wayar su wayar muka yi muna ta waya da mutanen gida ina kwanta musu da hankali ina cewa ai an mai ana mai aiki na amma za mu to gida suna cewa za su taho amma tun tun a daren ya rasu su to daga bisani kuma can da suka yi mitin ɗinsu shine to suka ce ai ana zargi ni eh, ni ne mai waya ko dan uwana sai na ce ni ne mai waya sai suka ce ana zargi na ne da boko haram kuma har zuwa lokacin da aka ajiye ni ba wanda ya zo min wata tambaya ba a mun hoto ba a gida ba rubutu kawai aka suka je suka ajiye ni kawai dutse babu wata tambaya sai dai in lokacin ba da abinci yayi daga sha biyu daga sha ɗaya rana zuwa sha biyu rana a kama ka dare da na safe shikenan kawai kai da su a lokacin kwanan ka nawa kwanan ashirin da biyu a wajen sa ajiye mm. tun da je ko ruwa ba bani nayi wanka ba sai ran da zan fito tukunna aka je aka dafa mu ruwan zafi na yi wanka aka ce yan uwana za su zo nan gidan su tafi da ni mm. daga misali kusan karfe uku na rana sai aka zo da mota shi shugaban nasu bayan ya zo sai aka zo da mota sai aka sani shi ma ya hau mota ana tafiya sai na shi a gamin hau zai sai na ga an yi gidan gwamnati eh gidan gwamnati sai na ga an yi state road din titin state road aka shiga ne gidan gwamnati sannan sai na hango yan uwana a saman bene to tun daga lokacin da shi daidai da muka je in muka zauna da muka je muka zauna shine to shi shugaban SDS din eh, shugaban gidan kenan ne to sai ya shiga da shi da ganduje sai kai kusan minti talatin haka daga bisani kuma ne to sai aka ce mu shiga mu shiga ina kenan mu shiga cikin falon da gwamna yake a lokacin ofishin gwamna eh a lokacin ofishin gwamna muka je da muka shiga shine shi gwamna sai yake cewa eh, sai ta yi sai mai bayani sai gwamna shi waye masa bayani shi shugaban DSS din hmm. sai sai shi gwamna sai ke cewa ka ji an ce kai mai laifi ne sai da ce mai labai ni ban taba aikata laifi ba sai sake maimaita to ai ka san ce kana da alaka da wani a Maiduguri sai ce ni ban san hanyar Maiduguri ba ban taba zuwan ta ba sai ce to an yafe ma daga wannan yafiyar shi waye ne ma shi mai girma gwamna mm. daga wannan yafiyar shikenan sai ya ce a rufe taro da addu'a sai shi hakimi hakimin ungwaggo kenan sai ce ba za a rufe taro da addu'a ba sai ya gaya mana makoman mu tukunna sai sake cewa a rufe taro da addu'a so uku hakimi yana cewa sai ya gaya mana makoman mu tukunna za a rufe taro da addu'a sai ce ai za mu je ta bakin ya za mu je daga bakin kantoma na karamar hukuma eh, kenan eh, eh kantoma na karamar hukuma shine har yanzu mu dai shiru babu abin da muka ji daga nan sai me faru yanzu eh, zuwa wajen su hmm. daga nan sun ce za mu koma ma'ana daga nan ofishin gwamna sai me faru daga nan ofishin gwamna babu abin da ya faru kawai sai towa gida muka hmm. da yan uwanmu suka ce za mu koma da da hoton dan uwana hmm. da nawa amma duk koma da muke ba mu haɗuwa da shi wannan lauya nasu sai mu je mu tarar bayanan sai mun yi waya ga mu nan mun taho sai mu je mu tarar bayanan sai a ƙara mana sati saboda wayata a lokacin sun ban wayata kuma suka ƙara an shan wayata ni ban ni sani saboda wayata nake komawa amma ban da wayata ni ba abin da zai kai wannan saboda abin ne ya riga ya faru ko ba mai iya maka wannan dole dole sai dai kai hakuri sai dai ubangiji dama to yanzu misali ku me kuke fata mahukunta a jihar kano eh, kama daga mai mataba sarki da shi eh, kansa gwamnan mai girma gwamna su muku dangane da wannan abu da ya faru eh, tun da misali kamar abin da suke cewa zargin da suke cewa da alama kamar daga baya an ga kamar ba haka ba. yato mu da abin da mu da muke fata sarkin kano ya mana sanar da gwamna mu dai a mana adalci mm. a mana adalci muna da yara kanana sosai kuma ga gidan ba karfi garin ba a wajen Allah muke nema dai shine dama mai yi wa kowa kawai shine mu abin da muke fata da masarautar Kano tunda masarautar ce mai adalci sannan da shi mai girma gwamna a mana adalci kamar yadda ya ambata zai adalci mana adalci mm. mu shine mu fatan mu mm. eh, kamar a can lokacin da kuka je ofishin shi mai girma gwamna misali baya ga cewar an yafe maka shi da kamar yadda ka ce min ya gaya ma cewar an yafe maka ba wani abu da ya kara gaya maka ba wani abu da ya kara gaya mu shikenan abin da ya hada mu da shi mm. don ko wata magana ta sisi ba ta haɗa mana shi ba har har zuwa yanzu kuma kuma suna cewa in wasu zo gidan mu bincike mu babu wanda zo gidan mu bincike har yanzu a lokacin lokacin da nake wajen sa aji ina tambaye shi yalla ya babata sai ce min ya zo gidan baba ta lafiyar ta kalau kuma sun ce min tun awa shagari an yi zana idan mahaifina amma mahaifina ya kai kusan kwana goma sha takwas tukunna aka zana idan shi kuma kuma kuma kuma ni a hannun na fito a wajensu ni ba mai laifi ba ne kuma abokina ba mai laifi ba ne amma shi waye abokin naka ba su gaya min ba hmm. na tambaya a gan waye abokina ba su gaya ba har yanzu wato lokacin da suka je ma misali me suka ce maka suna zargin ka da shi boko haram boko haram suka ce suna zargina da shi amma a ah, to ai abun nufi ni abokin ini ban san kowaye ba kuma na ce su gaya musu basu gaya ma waye ba basu gaya min waye ba kuma sun ce shi ba mai laifi bane shi abokina hmm. wanda suke amma shi yana lamba mai laifi shi kuma kasuwanci suke da shi tunda ni ba mai laifi bane abokina ba mai laifi bane kuma to ya akai ba a gaya min shi abokin na waye ba har yanzu har izuwa gobe ba a gaya waye abokina bane to yanzu misali daga karshe ku menene fatan ku ga manya iyaye a jihar Kano ku iyalan margari to mu dai fatan mu dai manya iya a Kano su shiga magana a mana adalci a mana adalci tunda dai gabaki dai duk musulmi ne kuma da man duk mai rai canza shi amma ya mutu ba ta ba ta hanyar da ake wannan ba ya mutu ta hanyar wani wata hanya wadda bai kamata ba bai ji ba bai gani ba ta wannan hanya ya mutu mu dai abinda muke fata mahukunta don Allah a mana adalci a mana aranci shine kawai mu fatan mu da su mai sama zarki Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah madogara Ubangijin Allah, Allah ka ba mu kabara madogara. shirinmu na gaba za mu tattauna da ɗan jarida abubakar haruna galadanci da waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen nema wa iyalan marigayi muhammadu inuwa gayawa hakkinsu a kasance lafiya. madalla a gaida ibrahim yanzu kuma ga muhammad awal garba da sharhin jaridun jamhuriyar kamaru fara shirin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info an da babban labarin ta yake nuni da cewar ministan yada labaru na kasar jamhuriyar Kamaru kuma kakakin gwamnatin kasar Isa Chinwa Bakari yana fama da rashin lafiya an da yanzu haka ake neman garziyawa da shi kasashen waje domin binciken lafiyarsa sai kuma jaridan The Peace Actual an da ita kuma ta labarta mana cewar matashin dan siyasa na kasar jamhuriyar Kamaru na jam'iyyar SAF OC Joshua shine wanda zai jagoranci jam'iyyar jam'iyyar adawa ta sdf wanda ni john furundi ya kwashe shekaru 25 yana jagoranci a zaben da za a fafata a shekara na 2018 ɗin nan tsakaninsa da shugaba biya sai kuma jaridan emergence an da ita kuma ta bayyana mana cewar ministan ciniki na kasar jamhuriyar kamaru musta barnga a tangana zai ziyarci kasar belgium tare da tawagarsa na 'yan kasuwar kasar jamhuriyar kamaru domin samun masu zuba hannun jari a faɗin kasar da kuma an da su haɓaka cinikayya tsakanin kasashen nasu guda biyu jaridan anadol kuma ta kasar kamaru ta ce ministan ciniki na kasar jamhuriyar kamaru kamaru musta banga a tangana ya jagoranci kona madara na yara ƙanana sama da ton 47 kasancewar hukumar da suke kula da kayayyakin gwangwani sun ce lokacin da aka wallafa wannan nonon ya wuce jaridan loju kuma tambaya ta yi komai ya sa jagoran adawan ƙasar jamhuriyar kamaru ni nijan furundi ya yi murabus daga matsayinsa ya bar matasa domin su taka rawarsu sai jaridan le da de economy ta ƙasar jamhuriyar kamaru anda da ita kuma cewa ta yi sefan ƙasar jamhuriyar kamaru miliyar 90 da miliyon 350 ne suka yi batan dabu a cikin shekaru goma sha bakwai a hukumar masu kula da zirga-zirgar jiragen ruwa a tashar jirgin ruwa na birnin cinikayyar ƙasar duwala sai kuma jaridan du sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru ana tarwato mana cewar tsohon darakta janar na gidan talabijin ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru amadu bamulke ana zarginsa da cewar yayi ciki akan miliyar 25 na sefan kuɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru a yayin da yake gudanar da milkinsa sai jaridan mutation da ita ma ta hango mana cewar a jihar arewa maso yammacin ƙasar jamhuriyar kamaru an sake yin garkuwa da wakilin gwamnati amma ta ɓangaren warwala da jin daɗin al'umman ƙasar wanda har yanzu haka babu amo babu labarinsa jaridan the post kuma ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta ayyana mana cewar a zaben da za a gudanar na ranar 25 ga watan maris na 'yan majalisar dattawan ƙasar jamhuriyar kamaru jam'iyyu guda tara ne za su nemi kujerun majalisar dattawan guda saba'in na ƙasar za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan la nouvelle an da ita kuma ta ce tsohon jagoran 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru ni burundi zai iya zamantowa ɗan majalisar dattawa na ƙasar kamaru bayan ya kwashe shekaru 25 yana neman kujerun shugaban ƙasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauro kuka aiko mana magana hamidu kadan labuwa daga nan kadan labuwa jihar jifa jamhuriyar nijar muryar amurka yau zan bayyana ra'ayina wajen matasa gaskiya gwamnati nijar matasa ba su da aiki a samo wa matasa aiki musamman ma matasa rezin gudumariya ya kamata a samo musu aiki Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Aliyu Karon bakwai zakka a karamar hukumar Sabana a cikin jihar Katsina Najeriya. To ce ce ku ce da kuke yi jami'an tsaro kwanje 'yan sanda da sojoji wannan ya ce ba shi ke da za su kama ba wannan ya ce shi ke da alhaki ne na sunan kuma abin da ya kamata ku mai da hankali ya kamata sai ku zanna kan teburi ku gane cewa waye ne. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren Hausa 'yan albasa ka tsara Tarenti Najeriya. Ina so in yi amfani da wannan dama a miƙe na ga alƙalai da lauyoyin Najeriya a kan shari'a da suke tauyewa wani lokaci. Suna hana shari'a a shari'a a duka Saboda haka nake kira ga shari'o'i hukuma ta aikin ta bari hukumar shari'a ta aikin ta saboda lauyoyi suna hana shari'a. Um, Salamu alaikum BOA. Suwana Abubakar Muhammad Dogon Daji. Tambar lokal government Sokoto state. Game da matan nan da ake sace mu kullum muna korafi akan wannan abin. Bai kamata a ce koyo do abi kowace kowace makaranta kowace makaranta birni da kabiri da tsaci ana sace yan mata ba kuma ga sojojin Najeriya. Tun mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan kara a takaice. hedkwatan sojojin najeriya ta ce dakarunta sun bindige wasu makiyaya su goma da suka yi karin suna hallahira a jihar adamawa biyu bayan wani hari da makiyayan suka kai a kan garin numan wakilin sashen hausa na muryar amurka hassan maina kaina ya fassara wata sanarwa da sojojin suka bayar da yammacin jiya talata akan wannan nasara da suka yi na kashe waɗannan tsagiru da kuma kama wasu a cikinsu. wani babban jami'in leƙen asirin amurka ya faɗa a jiya talata cewa shugaba donald trump bai bashi takamammen umarni na ɗaukar mataki akan yiwuwar katsalandar da rasha za ta iya yi a zaɓukan 'yan majalisu cikin wannan shekarar 2018 ba ganin yadda moscow ɗin ta aikata a zaɓen shugaban ƙasa a shekarar 2016 da zama taimakawa trump ya lashe zaɓe daraktan hukumar leƙen asirin na'urori da kuma hukumar kare muradun yanar gizo na amurka admiral mike rogers ya faɗa wakilan majalisar dattawa cewa ba a bashi wani umarni na ɗaukan ƙarin matakai da ya wuce irin ikon da yake da shi a yanzu ba a halin da ake ciki kuma wata daraktan yada labaran shugaban amurka donald trump mai suna hope hicks wadda ta jima tana aiki tare da shi a jiya talata ta bayyana gaban kwamitin majalisa mai binciken alakar kwamitin yakin neman zaben trump da kasar rasha sai dai ta ki amsa wasu tambayoyi da 'yan majalisun suka yi mata akan aikin ta na tsawon watanni goma sha uku a fadar white house To yanzu kuma anan mu kawo karshen shirin gaba sa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga masarautar Mina na rasuwar turakin Mina Alhaji Yusuf Habibu Allah ji kansa da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. idan an jima za ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan da na saba gabatarwa na himma ba ta garago inda muke ci gaba da tattaunawa da bakwarmu hajiya madina muktar dodo da ke zaune a birtaniya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman baba ya makeri da ya taimaka domin gabatar da shirin da solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu jim cook ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mu